Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da maryam dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lali a mu na wannan daren ranar talata 17 ga watan janairun shekara ta 2017 rundunar sojin najeriya ɗazu ta tabbatar cewa sojojinta sun yi kuskuren auna waɗanda suka je kaiwa ɗauki a wasu ƙauyuka a jihar borno an ɗan samu kuskure dama kasan shi yaƙi aka yi gada abu nan da ba ba Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa ta'aziyyarsa ga waɗanda wannan kuskuren sojiyar tsari su. shin tsakanin matakin soji da diflomasiyya wanne ne ya kamata a ɗauka a halin yanzu a ƙasar gambia da yake shugaba ya haya jami da ya sha kaye a zaben shugaban ƙasa ya nuna bai da niyyar sauka daga gadon mulki kamar kullum lambar da za a buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane fiye da hamsin sun mutu a lokacin da wani jirgin saman dakarun Najeriya ya kai harin bom a wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure yau talata. Wani jami'in soja ya ce sun auna mayakan Boko Haram ne, amma bisa kuskure sai harin ya fada kan sansanin 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita a garin Ran. Ƙungiyar likitocin ba da agajin da ake kira Doctors Without Borders sun faɗa cewa jami'an na jinyar mutane 120 waɗanda suka jikkata a cibiyoyinsu da ke arewacin jihar Borno. Ƙungiyar likitocin sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 52 a wata sanarwa da suka fidda 'yan sawo'i bayan kai harin. Kwamitin ƙasa da ƙasa na bada agajin Red Cross ya ce shida daga cikin mambobinsu na Najeriya na cikin waɗanda harin ya ritsa da su waɗanda kuma suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin. Manjo Janar Lucky Irabo wanda ke jagorantar sojojin Najeriya wajen yakin da mayakan Boko Haram a yankin ya ce an ba rundunar sojan saman bayanai ne akan mayakan a wannan wurin. Abin takaici an kai harin amma sai ya kasance waɗanda ke zama a wani ɓangaren garin inda yake harin ya shafe su a cewar General Lucky lokacin da yake jawabi ga manema labarai a birnin Maiduguri. Shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jami ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar bayan ƙin amincewa da sakamakon zaben watan da ya gabata da ya yi inda ya sha kaye shi kuma Adama Baro na jam'iyyar adawa ya lashe zaben. a wata sanarwa ta gidan talabijin mallakar gwamnati jami ya ce dokar da wato za ta ci gaba da aiki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci a kan korafin da jam'iyyarsa ta gabatar makon da ya gabata kan zaben a kan cewa an tafka kurakurai a zaben a ranar goma ga watan janairun nan ya kamata kotun ta yanke hukunci amma ka ɗage shari'ar har sai zuwa watan mayu saboda babu tabbacin za wato za a miƙa mulki cikin lumana a ƙarƙashin dokar ta ɓacin za a kiyaye haƙoƙin ƙasa a kuma haramta wato 'yan ƙasar gambia da mazauna ƙasar yin duk wani abu na saba dokokin ƙasar ko ta da zaune tsaye a cewar shugaba jami an ba da dakarun tsaron ƙasar umarnin kiyaye zaman lafiya da tabbatar da doka da oda a faɗin ƙasar baro dai dama ya ci gaba da shirin karɓar mulki ranar 19 ga watan nan kafin sanarwar dokar ta ɓacin ta yau talata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar a nan Amurka sun nuna cewa Donald Trump zai kasance shugaban Amurka na farko mara farin jini cikin shekaru da dama yayin da yake shirin kama aiki. A yau Talata sakamakon binciken jaridar Washington Post tare da haɗin gwiwar gidan talabijin ɗin ABC suka nuna cewa Trump shine zababben shugaban ƙasa na farko mara farin jini cikin shugabannin Amurka bakwai da aka rantsar a shekarun baya. Baya ga haka, gidan talabijin ɗin CNN shi ma ya fitar da sakamakon wani bincike da ya gudanar a 'yan kwanakin nan, wanda ya nuna cewa Amurkawa da dama na sukar irin kamun ludayen Trump na akan yadda yake tafiyar da harkokin karɓar mulkin tun bayan da ya lashe zaben a watan Nuwamba. Dukkanin sakamakon binciken kafofin yada labaran sun baiwa Trump maki 40, wanda hakan ya gaza na Barack Obama mai sama da maki 80 a lokacin da ya karɓi mulki a shekarar 2009. kuma ƙasa da maki 60 na farin jinin da yake da shi yayin da yake shirin barin ofishinsa. Sai dai Trump ya soki sakamakon binciken inda ya ce mutanen da suka yi hasashen zai faɗi zaɓe su ne suka yi wannan binciken. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar najeriya abuja inda rundunar sojin kasar ta tabbatar cewa bisa ajizancin dan adam sojojinta sun kai hari kan waɗanda suka je da niyyar kaiwa ɗauki hasan mai na kaina gare ka kwatar sojojin najeriya ta tabbatar da cewar sojojin saman kasar sun kai farmaki bisa kuskure a wasu ƙauyuka a jihar borno inda aka rasa rayuka wasu kuma suka samu raunuka lokacin da na isa hedikwatar tsaron najeriya na taras da manyan kwamandojin sojin kasar suna wani taro na gaugawa amma kakakin hedikwatar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ya yi magana da ni ta wayar tarho an dan samu kuskure da ka shi yaki aka yi gada abu ne wanda bamu jaɗin shi ba kuma abu ne wanda mun saboda wannan labarin samu muka yi farmaki ta sama cewa ita adam ne an boko haram suna nan wannan wurin a ran muka kai wannan farmakin da niyyar cewa mu ainihin kwatar da mutanen mu daga hannun su amma kuma sai a cikin kaza ubangiji sai ta kasance mutane ne wannan yan ƙauyuka a nan ran kuma wani kawai wani headquarters ne na kalabalge a karin Kuma ci a Maiduguri ba wanda zai wannan abu kuma dama kamar ne ya mun magana dazu shi a yaki dama akwai an samu nan kuran daga lokaci zuwa lokaci manyan kasashe ma na duniya wanda ke da komai suna irin wannan kuskuren to nan bai kasance ainihin da nan damu domin dukkan layukan da aka rasa ko da mutum ɗaya ne A dole ne mu damu domin duk abin da samu Najeriya ɗaya samu dukkan baki da amma abin da ba mu ji shi ba kuma abin wanda mun imani cewa kuskure aka yi kuma wani bai kuskure a cikin aiki. A General Rabi Abubakar ya zuwa yanzu wannan akasi da aka samu ya yi sanadiyar rayukan fararen hula kamar mutum nawa ne misali. To ai ka san ko da mutum ɗaya Allah ne kawai dole na abu dole ne a jilaye shi. Abin da gudanar wani ce su ne ba wai nan ba da suka ainihin suka sulanta ba a wannan halin da ba wani ya shi. Abu ko da mutum ɗaya ne kamar mai bayani dole ne a ainihin ba wanda ya gano wannan al'amari da kasance haka amma kuskure ne aka yi kuma a mutane sun rauni wasu kuma Allah ya kaddara na ne a su. Sun kuma abu ne shi da ma yaki ya kai ga da hannu mu Allah da sun Allah da ba za wani kuskuren ba General Abubakar yace suna ɗaukan matakai don kare aukuwar haka nan gaba sha Allah mun ɗauki matakai za shi kullum komi ai darasi ne da abin da kai darasi ne kuma da abin da kai da kyau ne ya Allah shi kun zai ci gaba da ainihin ta kai nasara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To Allah shi kyauta a kuma gaida Hassan. To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke miƙa ta'aziyyarsa ga waɗanda kuskuren na sojin Najeriya ya ritsa da su. Rundunar sojin ta Najeriya na ci gaba da kiran da a kula da baƙin mutane da take-takensu. Umar Faruk Musa gare ka. a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya aike da saƙon ta'aziyya ga al'ummar yankin maiduguri inda yake ba su karfin gwiwa akan irin matakan da dakarun tsaro na najeriya ke ɗauka domin tabbatar da an kawo ƙarshen da ta da tada bama-bamai da ake yi da ya biyo karya lagon 'yan ƙungiyar boko haram da rundunonin soja na najeriya da sauran jami'an tsaro suka yi kakakin hedikwatar tsaro ta najeriya janar rabi abubakar ya bayyana min a fire da na da shi cewa lokaci fa bai yi ba da sauran 'yan najeriya za su aje hikimomin da suke bi na sa ido domin gano 'yan ƙungiyar boko haram da ke cikinsu duk da kuwa irin matakan da sojin ke ɗauka na tabbatar da sun gabatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Wanda ba musulmi shi ba jiya mu gan shi yau ko kuma yana wani a gaiza gai ko kuma yana wani shawali a wani da haka wasu alaƙo ne gucewa na mutanen kila cikin wannan kungiyar wanda suke za su su ainihin musgurama mutanenmu kaga dole ya kamata su kai bayani kan jami'an tsaro mutu kusa a wajen su domin kasan su addanci yadda suke dama da suke domin zubar cewa hanyar suna bin amma muna kare kaji mutane cewa wannan abin Allah da alama na cewa sun zo karshe ko karshen nan Allah da sun zo karshe har abada insha Allah ko shekarun da wace a cikin domin mutane suke yan bukwarar suke kawai ta da yawa bayan za a ce masallaci ko kuma ka kashe mutum kai ba ma kowa musulunci ba ce suna yin aikin Allah wannan aiki shi da su yi kuma Allah shi ba zai basu su gwaron abu Allah kuma mu waɗanda Allah shi kare ba gidi ya mutu duk abin da za mu muka ci a ƙarshen sabo kwanan kuma muna da wannan kudin na alheri da za mu wannan. To amma general baka ganin cewa rashin kama shugabannin su kamar abokan shekau yana ci gaba da kawo barazana kan wannan nasara da kuka samu tun da har yana fitowa yana ƙara kira ga magoya bayan cewa a ci gaba da yin wannan hare-hare na kashin jama'a. Ai ai kamar da ka sani ne shi alheri shi ke ɗore har abada amma sheri in Allah Allah bai bace ɗore Allah ya Allah ci ikon suna taimaka ya ba mu nasara kansu kuma zai ci gaba ba mu nasara kansu mun imani cewa wannan abin illa ya mutane su kala bude ido wato kana nufin dai har yanzu lokaci bai yi ba da 'yan najeriya za su daina bincike-bincike da sa ido a masallatai da coci-coci da kasuwanni da duk inda ake tarurruka wannan lokacin ma ya kamata a yi wannan malam faruk wannan lokacin ne ma ya kamata a yi wannan saboda wannan mutanen suna ainihin canza salo na wasu suna shiga cikin masallataya wasu suna ainihin zuwa suna kunkusa gidajen mutane domin suna hitowa su ainihin tasbam nasu wasu kuma suna laɓewa da zuwa sallah asuba da dare muna ƙara kira mutane su ma su ainihin sa nasu dabarai. Janar Rabi Abubakar kenan kakakin hedikwatar tsaro ta Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Wani haka yake kuma a gaida Umar an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan matakin da ya fi dacewa a halin yanzu tsakanin karfin soji da kuma ci gaba da rarrashin shugaban gambia yahaya jami wanda ya faɗi zaɓe ya wato amma kuma ya kiya sauka daga gadon mulki kafin nan a saurari wannan bayanin yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar dai akwai wani malami daga Jigawa muna sauraron ka. To malam barkan ku da aiki. Barka da warhaka. haka. suna na isa sani mai asinar garkon alli a karamar hukumar kiyawan jihar jigawa to haji isa muna jin ka gaskiya ni ana ra'ayin bana goyon bayan a ɗauki matakin soja akan wannan kasa ta gambia domin lokacin da ya yi bincike kamata ya zauna a yi bincike lokacin da aka da haja mai faɗi zaben nan ai ya kira shi adamu ba rai murmunna na cewa ya ci zaɓe shi kuma ya yadda ya faɗi to amma kuma daga ƙarshe sai ga shi saboda wasu furici da shi adamu ba da ya yi shi kuma ya dawo ya ce bai da wannan shan kayi da ya ba so da kamata ya haɗa su gu ɗaya a tattauna a fita da a samu matsala a matsaya ya faɗa matakin soji. To mun gode da mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu kaɗa zaria wake kallaye a zaria. To Ibrahim sunana Musa daga garin Kwangila Zaria ina maka fata alkhairi. Haka kai ma Malam Musa. Na'am, wato gaskiyar magana kada a tursa sashi da a ce za a yi mashi ta karfi a kore shi a a diddiki a ba a hankali a hankali kena ta yi tun da ci giyan mulki daji yana da zaƙi giyan mulki. Oh. Amma banda wani abu ma banda Afirka ma a ce shugaba ya shekara da shekaru akan mulki me kake nema bayan da can ka amsa cewa kai eh, an riga an kada kai kuma daga baka ce kai ba haka ba. Abba abba ya haya jami kai hakuri da Allah ka sauka. To da fatan ya ji wannan shawara taka bari mu matsa kusa da kai amma Kaduna wake kan layi. To ka almasi barka da aiki suna na Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala. To a na da ina faɗar ra'ayina cewa ɗaukan matakin ƙarfi ko soja ba shi bane mafita. ta ga shi ya mai kokari ai yayi zabe a kasar shi in ka duba the democratic republic kango ya ma ya daga ma a ai yaki ai zaben ko oh. ba ce mai komai ba in dadewa ne idan ka je kamar wancan ya dade shekara nawa shi yayi kokari ya zabe abin da ya kamata yi shi ne mu african nan fa mun gaji da ganin tashi hankali da yaƙe yaƙe da sauransu to kaga mu muna roƙo a da shi ta lalama kar a damu da a ƙara lokaci a zauna a muhawara duk abin nan ta maslaha ra'ayina kenan a tashi lafiya To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Yobe. Wa ke kan layi a Yobe? Yawwa, Yunusa na gombe mai kifi Yobe. To Malam Yunusa. Muna jin ka. Yawwa, wato abin da ya kamata a magana ta gaskiya yana da kyau a ɗauki a ɗauki mataki akan yahaya sakamakon wannan bai ji ba bari ba zai ji woho. Lallai. Yawwa, saboda shi mulki din ba gado ne ai. Hmm. yawa mulki ba gado ba ne ba tun da in ya yi shekara ashirin da biyu ai ba kwana ashirin da biyu ba ne. to baka ka ganin rayuka za su salwanta. yawa a'a ai matakin da ya kamata a ɗauka shi ya kamata a kama a hukunta shi na baya san cewar e lallai akwai hukunci. wato in ka ga gudu sa gudu bai zo ba ko. shi ne magana yawa sakamakon su daman su a mulkin da ake yi a afirka turawa muke kwaikwayo su kuma turawa ai ba haka suke yi ba ko ba haka bane haka to da fatan yahaya jami ya ji wannan shawara bari mu je kebi wake kallaye a kebi to da alamar layin malamin ya katse to to bari mu je baucin yakuba wake kallaye a bauci Malam Ibrahim Kalmasi Garba, ina maka fatan alheri. Kai ma haka. Sama'ila Esfawa, karamar kumar Ganjo, jihar Bauchi, Najeriya. To Malam Sama'ila. Muna kira ga shugaba ya haya jami. A matsayinsa na shugaban Afirka a shugaban nan a Afirka dai bai kamata a ce haka ya faru ba ya duba da shekarar ashirin da biyu ba kwana ashirin da biyu ba ne. Hmm. Ya dace a ce ya duba halin da talakawan suke ciki a ƙasarsa. ya duba yadda ya mulkin na ya ji daɗi ya so ya mika mulkin na, ai ba san musulmi da wannan abu ba ai ya rungumi kaddara mana To da fatan ya ji wannan shawara ta ka To bari mu sake komawa Kaduna garin gwamna. Wake kalla ya Kaduna? Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. To Alhaji Musa. To alhamdulillah, Malam Ibrahim ka almasi barka da aiki. Barka da warhaka. alhamdulillah ni abin da nake dubawa mulki fa mutane ban san giyan mulki ba. Mm. Kuma idan aka ce idan ana maganar mulki to gaskiya al'amari duk inda mutane suke tunani abin ya wuce nan. Mm. Maganar wai a ce za a ɗauki mataki wani na soja ko wani abu a lallaba abin da kamar inda 'yan majalisar Najeriya suka ba da dama ga shugaban ƙasar Najeriya ya tallafo shi a zo a kawo shi abuja a ba shi wafa ta dindindin a najeriya a lallaba da ya bada mulkin domin a kashe ran mutum daya a gambiyan nan ba karamin asara ba ne ni na wara aikin da ta za a tashi to alhaji musa alhaji musa idan ya ki fa idan ya ki samsam idan ya ki eh to idan idan ya ki abin da ya kamata din kenan tunda yan tana da karfi a kan shi ya kamata ɗan kwas zauna dai su yi magana dai amma ni ban goyi bayan a ce an nuna karfin soji a kan ya haya damu ba gaskiya to mun gode Alhaji Musa bari mu je mu Jos wake yi a Jos alhaji ne daga Yalwa to muna jin ka ni dai abin da yake son fara shi ne ba a hankali saboda kar a je a talwata wannan sojojin nashi kuma su zo su damu mutane oh. to to to mun gode da mun gode da mun gode da wannan shawara taka bari mu sake kadawa kebi wake kala ya kebi eh, Malam Ibrahim kana magana da dan Asabe mai fata ya wuce. To aji dan Asabe muna jin ka. To gaskiya ni a wangan lokaci da ake ciki duk halin da al'umma kasar Gambia suka shiga to gaskiya ya jami suke da laifi. A matsayinsa na musulmi ya san cewa mulki na Allah ne yana ba da shi ga wanda su a lokacin da ya ga dama ya ba shi mulkin Gambia ko da shi da ya biyu mulki amma idan Allah bai yarda ba zai yi ba shekara 22 ba kwana 22 ne ni ina ba shi shawara wallahi ya sauka tun da wuri-wuri ya masanta kiyamun laili idan to da fatan ya ji wannan shawara taka muhimmiya to bari mu matsa kusa da kai amman sakkwato wake kala ya sakkwato birnin shehu Aliyu Garba Turin Dukiya Lela. To Hajji Aliyu gare ka. To gaskiya ni abin da zan da shawara a kai ne saboda ya jami ya shekara nawa kuma daga farko ya ba da cewa ya yi mai gudunmawa kan mulkin da ya ci zai koma gona. To gaskiya na ci abinci ko da sun kace jam'iyyar nan ta ayin arin gizon ƙuri'u shi yasa yanzu ya ƙi yadda ya kai kara kotu babba su ya dace a binciko domin a rika su a yi bincike na kwarai shin suna ga son kasar ta ya wuce koko da ya'a. To mun gode sosai da wannan shawara ta ka mai kyau. Bar mu je mu kebi, wake kalla ya kebi? ya yi zakire daga Ingas Local Government. To muna jin ka sani. Wannan wannan ya jami kawai a mai juyin mulki saboda ya zai shekara ashirin da biyu a ce bai ba da mulki ba kuma ya kira dan wada shi ya ce ya ansa To, to da fatan uh, waɗanda abin ya shafa ikowa za su dubi wannan <laughs> shawara taka. Bari mu je lafiya, wake kallaye a lafiya? Ado baban hanzu mai gwanjo daga lafiya. To, Hajji Ado, muna jin ka. Gaskiya ni kai na bangoyi bayan bayan afka ga gande da yaƙi wa. Oh. Saboda sakamakon afka da yaki nan shi ne da aka samu matsala Afirka makamai suke a afirka ta musamman afirka ta yamma ma oh. saboda haka gaskiya ban goyi ba afirka eh, ya gama da yaki ba To, in ya ki a zuba mai ido kawai a ta ganin shi? A lallame shi ya sauka cikin ruwan sanyi. In ya ki sauka fa? Ba zai ki sauka wanda za a lallame shi cikin ruwan amma ni ban goyi ba ya ba gaskiya. To, to mun gode da shawararka kuma mun gode wa kowanninku da ya ba da gudumawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa a wannan shiri. Mun gode. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka karo na 31 da ke wakana yanzu haka a ƙasar Gabon inda a yau aka goga tsakanin Uganda da ƙasar Ghana a rukuni na D. Haka ana can a halin yanzu ana darzawa tsakanin ƙasar Egypt ko Misira da ƙasar Mali. Abin mamaki a cikin wannan wasanni na bana na ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na ƙasar Gabon din to ranar Asabar da ta gabata da aka soma waɗannan wasannin zuke ranar jiya litinin banda kasar senegal da ta lailaye kasar tunisia ci biyu da nema sai republic democratic congo da ta kakkaɓo kasar morocco ɗaya da banza dukkan wasannin da suka gabata har jiya litinin din an yi bin kare bin damo babu wanda ya ci wani a wani bangaren na kwallon kafa kuma kungiyar kwallon kafa ta olympic de lyon ta kasar faransa ta kai ta yi ga dan wasan manchester united memphis depay har miliyon goma sha biyar na euro amma amma manchester united din ta ce a kai kasuwa domin dan wasanta ya fi haka kuɗi a wasannin duniya na ƙwallon hannu da ke wakana yanzu haka a ƙasar faransa a yanzu dai ƙasar norway ta kai ga zagaye na gaba bayan da ta sharbe ƙasar brazil da ci 39-26 a yau talata a jiya kuma ƙasar rasha ce ta yi abin a gani inda ta karkare ƙasar poland da ci 24-20 ƙasar qatar da ba zato ba tsammani ta kai wasan ƙarshe na kofin duniya na kwallon hannu da ya gabata tana canza haka tana dabsawa da kasar argentina idan muka lera kuma a wasannin kwallon kwando na kasar amurka da ake ce ma nba wasannin da sun kafi kowanne sha'awa da ɗaukar hankali a duniya inda wasan kwallon kwando ne wasan da maraɗa suka yi ta zaman jira a ranar jiya wanda ya haɗa golden state da cleveland wasan da an tashi golden state din tana da ci 126 yayin da cleveland take ke da 91 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yayin da ranar 'yancin addinai ke gudana a yau, mun lura da irin nasarorin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta samu dangane da bunƙasa 'yancin gudanar da addini, a cewar babban jakadan ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini, David Saperstein. Clearly, as you look back on, on my uh, two years here at the State Department, um, our ability to assist Secretary of State Kerry. Karar idan muka waiwaya shekaru biyu da na yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, damar da muka samu ta taimaka wa sakatare John Kerry a binciken da ya yi, wanda ya gano cewa aikace-aikacen kungiyar ISIL a Iraki sun hada da kisan kari dangi akan Kiristoci da Yazidawa da kungiyoyin 'yan Shi'a da kuma aikata manyan laifuka akan al'ummomin Kakai da Mandiyans da kuma sauran ƙananan ƙabilu da suke da matukar amfani a nan da kuma damar da muka samu ta jawo hankalin al'ummomin duniya. Wannan jan hankali da muka yi ya ba da damar tara kuɗaɗe fiye da dalar Amurka miliyan biyu da ɗigo biyu daga ƙasashe a faɗin duniya domin tallafawa waɗannan ƙananan addinai su koma gidajensu lafiya. Amurka a matsayin ƙasa za ta ci gaba da zage dantse akan tabbatar da ƙa'idojin 'yancin addinai a gida da kuma waje a cewar ambassado Sefastin. I am very optimistic that the robust Ina da yaƙini cewa ƙara ƙaimi a madadin 'yancin addinai da ya kawo sauye-sauye ma'aikata da yawa 'yan republican da 'yan democrat zai zama wani muhimmin abu kan ci gaban harkokin waje a nan gaba haka ya nuna yadda ake kallon hakikanin yadda muka samu matsayar cewa harkokin addini na da muhimmiyar rawa da yake takawa a harkokin waje da muke tunkara da kuma yadda za a bunƙasa harkar ta hanya ingantacciya dole ne a mai da hankali wajen shigar da al'ummomi a faɗin duniya a madadin muradin da muke karewa Ba da damar gudanar da addini na ɗaya daga cikin babbar gudunmawar da Amurka ke baiwa duniya a cewar ambasada Safastin. A matsayina na ɗan Amurka na matuƙar alfaharin ganin yawan ƙasashen da suka shiga cikin wannan hange na tabbatar da wanzuwar 'yancin mutane na su zauna a matsayin 'yan ƙasa daidai wa daida ba tare da an yi la'akari da addinin mutum ba. Amurka na abin a zo a gani a duniya akan wannan al'amari sannan kuma za ta ci gaba da yin hakan. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani to ka iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Sannan ka iya ganin wannan sharhi da kuma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To a gaishe ka yanzu ko ga Maryam ta dawo da labarai amma fa a takaice. Mutane fiye da hamsin sun mutu a lokacin da wani jirgin saman dakarun Najeriya ya kai harin bom a wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure yau talata. Wani jami'in soja ya ce sun auna mayakan Boko Haram ne amma bisa kuskure sai harin ya fada kan sansanin 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya daidaita a garin Ran. Ƙungiyar likitocin ba da agajin da ake kira Doctors Without Borders sun faɗi cewa jami'ansu na jinyar mutane 120. da saka jakata a cibiyoyinsa a arewacin jihar Borno. Shugaban kasar Gambia Yaya Jame ya ayyana dokar ta ɓace a kasar bayan ƙin amincewa da sakamakon zaben watan da ya gabata da ya yi, inda ya sha kayi shi kuma Adama Baro na a dawa ya lashe zaben. A wata sanarwa ta gidan talabijin mallakar gwamnati, Jame ya ce dokar za ta ci gaba da aiki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci akan korafin da jam'iyyarsa ta gabatar mako ɗaya bayan zaben akan cewa an tafka kurakurai a zaben. Wasu binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar a nan Amurka sun nuna cewa Donald Trump zai kasance shugaban Amurka na farko mara farin jini cikin shekaru da dama yayin da yake shirin kama aiki. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Musulaiman Altarwali. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu